استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجا يومئذ وما لكم من نكير ya ku mutane, ku amsa kiran Ubangijinku ta hanyar yin gaugawa wurin kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana, da barin zanyi zanyi tun gabanin ranar alkiyama ta zo, wadda idan ta zo ba ku da wata mafaka da za ku fake a cikinta, kuma ba ku da wani inkari da za ku yi inkarin laifuffukanku da kuka aikata a duniya da shi.